Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. sauraro a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi, girke-girke, kasuwanci, abubuwan yayi da dai sauransu. A yau 27 ga watan Satumba za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun karin magana. Yau zauren tattaunawan ya yi bayani kamar haka. wannan abu naka wallahi ban same shi ba eh. kuma a'a na ce ya hakuri eh. kamar uzuri har mm. wani lokaci mm. kawai sai ka bini da hayaniya ina kallon ka ina mamaki da karshe zan iya maka wata magana sai in ce a ture dai ba ta raba kare da gura mm. duk wannan hayaniyar taka ba ya hana sai ka biya ni tafa da ƙarin bayani akan wannan tattaunawar sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan karin magana a yau za ku ji ci gaban tattaunawar da zauren muhawarar ya yi inda suka ci gaba da bayani akan ma'anar kalmar katsalanda ga yusuf abdullahi da tawagarsa to shi landan din me ake nufi da shi shi an magana da nake kwatanta maka ai katsalandan kamar ka kutsa cikin abun ma'ana hmm. kenan ka kutsa cikin abun da bai dibin ka ka gane ko hmm. ban iya ce maka london don kan mai tana tunani a baya da nasaba da ta ingila baya da nasaba da kalmar ta <laughs> ah, ingila eh, to ta kan yiwuwa ka san hmm. akwai irin waɗannan ni hakikanin gaskiya a bincike na ban taɓa cin karo don da yanzu kamar mutane ana iya tambayar wani menene katsa london ganin irin yadda kasashen amurka ka gane mhm. suke shiga cikin irin yaƙe-yaƙen duniya da bai dame su ba sai a ce katsa london kamar london ai ba london take yaƙi bayan an ce amurka ma'ana yana nuna duk kasashen da suke cikin tarayyar nan ta mm. amurka to ya kamata ku binciko mana me ko ba gaskiya ba to ni ba zan iya irin fasarar nan kamar da ni ji wani ya bada ma'anar taggo ba eh. yake cewa a wani wani wani mutum da yake ce ma guwa mm. shine ya kai kyalle an ka tsaga mishi hashi da ya sa ko gani sai ya ce ai mai irin taguwa ni ban iya wannan fasara mm. eh. yanzu kaga yanzu a mala isufa kamar alal misali bahaushe da ke cewa ba rabon kura ga takobi ba rabon kura ga takobi uh, hakika in ka duba a hankalce to lalle kan ba rabon kura ga takobi mhm. tunda in ta matsa karshen ta wannan takobin shine mm. uh, zai kai ta yabon mhm. ko ka fahimci wannan mhm. to a nan uh, za ka iya amfani da shi a wajen yanzu misali nan ma'aikatan body america Ah, kuna ɗaukar albashi in mm-hmm. wata ya mutu mm-hmm. ah, ni kuma ah, a ce zuwa ne nake mana ɗan hira tare da ku abin nan mm-hmm. sai wata ya mutu ku zo ku jera ɗaukar albashi ni ma sai in zo in shiga cikin layi eh. ina jiran ni ma kuma kai ba ma'aikacin mm, eh, in mm. ma layi na ya kawo a mm. ɗauka a bani ba rabon kura ga takobi to sai kuma wani bahaushen ya ce inda rabon kura ga takobi mhm. sai a sai da takobi a sau akuya wato sabanin waccan kalmar eh sabanin waccan in akwai rabon kura ga takobi sai a sai da takobi a sau akuya to yake ma'anar haka <laughs> yawa mm. ma'anar wannan yanzu in akwai rabo na abuwa de lameric mhm. duk a cire a kulla a a zagayo mm. sai ta kai inda za a nemo ni a ce in zo ina da wani albashi ko da share gida ne aikin dai da nake iyawa mm. ko da ban ruwan itace ne ko da wane ne sai dai an makalo ne na zo cikin gidan domin nima ya rika samun albashi mm. kaga kenan rabon kura ya kama ga takobi an sai da takobi an sau a ka tuna min wani karin magana shi ma na ba girin girin ba ta yi mai eh, ba girin girin ba ta yi mai eh. Eh, ah, to nan abu ne wanda ba yiwuwa amma sai bahaushe kwatanta shi mm. domin kura dai ba magana take ba mhm. an ce uh, wasu sun ce gurmi ne ta sato mm. wasu sun ce a ah, ganga ne eh. ta sato mm. tana gudu sai abu nan Ganga tana kadawa eh. tana ta ce kai wannan aikin zan iya samun shi kaɗari ɗari gare shi mm, ka gane ko mm-hmm. to ashe ba girin girin din ba eh. sai karshe sai a ɗauki jika ashirin sai a bani ka gani a tunani na na hwada da tunanin cewa zan samu jika ɗari amma daga karshe gashi jika ashirin ne tashi da shi to za ka iya jeho wannan kalma ta ba girin girin ba a yi mai. Eh, eh, eh. Musa ba mata da ina za. Ah. Rejoto akwai karin magana ɗazu da na yi tambaya a kan shi mm. kamar misali hannunka mai sanda. Mm. Shi me ake nuni da shi? To hannunka mai sanda ka san jan hankali ne. Mm. Kamar abubuwan da ake aiba ana nufin wai kana riƙe da sandar ba ne. A'a. ai tun farko lokacin da na yi bayani bisa kan bambanta kaɗan bambancin na kaɗan da eh, kaɗan ɗin bambancin da a tsakanin karin magana da habarci na ce maka shi hannun eh, habaici hannunka mai sanda ne mm. ma'ana jawo hankalinka bisa kan wani abu da yake iya faru Shi ne ake maka hannunka mai sanda kamar abun ba zata ne eh, wani ba zata ko kuma mutane sun sanda lalle hakikanin gaskiya idan yanzu ka biro wannan hanya tabbas za ka samu yan fashi da makami hmm. suna iya su raunar da kai ko masa kashe ka to sai aka yi maka hannunka mai sanda a ce maka wannan hanyar ina zuwa hmm. wannan hanyar da kake gani lalle ita ce tafi mafi gajerta mm. ga eh, zuwa wancan gidan ruwa mm. amma kaga wannan doguwar hanya ka bi ta shine mafi alheri a gare ka mm. kaga na an yi maka hannunka mai sanda ka fahimta to shine dai ma'ana abin da yake malam bahaushe yake a kasari ko da yaushe ya maka hannunka mai sanda kuma na san rije eh, na yawwa ya yi karhin ka eh. ka kawo min shawara kai ka tun tunkari rije duk abin da zai faru ya faru sai ce a a hannunka mai sanda hannunka mai sanda ai shine nake maka sanda ai ake da ita Eh? bugu ake mana bugu ake da ita kuma eh. makami ne ka san dai da wanga hannu naka da kake da makami da wanga naka da ba makami ba hmm. ba dai ba hmm. lalle ka san shi hannu jarumi ne hmm. Mm. ko mai makamin yana ke zuwa wanga da baya da komi ai babu jarumi kamar hannu a fasara ta malam bahaushe tunda hannu ɗaya ne za ka bugo shi da takobi ya sa ka san lokacin da hannu ke ta yaba ta abin da ka zo eh, eh. ko ara da ce inda ya gane ta sai ya sa hannu sai dai abin ya fi karhin shi to ka da mm. haka in ka ja an ka ce mutum yana da jarumta kamar hannu to hakikanin gaskiya babban jarumi ne eh, malam yusufa akwai akwai wata magana da bahaushe ke cewa a ture ba ta raba kare da kura a ture ba ta raba kare da kura wani abu ne ya haɗa da kai ko ina bin ka bashi ko na ji ka an baka sako ka kawo mini ka cuce ni ka danne mm-hmm. ka abun nan sai mu haɗu da kai ka gane mm-hmm. madadin ka tsaya kai tsaye ka ce mana wane wannan abu naka wallahi ban same shi ba eh. kuma a'a na ce ne ya hakuri mm. kamar uzuri har mm. wani lokaci mm. kawai sai ka bi ni da hayaniya ka gane inda kake shiga ba kake hita ba mm-hmm. ina kallon ka ina mamaki da ƙarshe zan iya maka wata magana sai in ce a ture dai ba ta raba kare da kura duk wannan hayaniyar taka ba ya hana sai ka biya ni misali to abubuwan da za a iya dora eh, maganganun da za a iya dora akan wannan kalma suna da yawa suna da dama mama To, ah, ah, ko kana da wani karin bayani akwai wani karin magana kila daga kake son ka san ma'anar Eh, karin magana mm. suna da dama. Mm. Ga su garan farar nan da suke da su su sun karance su nake <laughs> tsammani mm. kamar yadda ke hoshe karin maganganu wanda muke jin labarun su. So, Nuhu dan maradi shi ma na ga da kayyan shi da ya zo akwai abubuwa da yake so faɗe su. To, kuma fi sabila mu akwai karin magana wanda yanzu a cikin zirin tunani na ko na ce zan yi tunani da irin namu tunani na matasa mhm. a yanzu ba zan iya tuna ba wa'ansu mhm. kamar wanda na sani kuma kamar wanda ban sani ba mhm. amma kamar su da suke ba da irin nasu nake kamar da ya yi amfani a ƙara samun ci gaba daga bangaren su kamar ta wuce hanya watakila eh kamar yanzu daga hanyar tambaya su suna amfani da karin maganganu da yawa a cikin sana'a a cikin sana'a su kuma a cikin harkokinsu duka gaba da zaman yau da gobe da ake mm. mu kuma tashi mu da muka yanzu mu ma aiki da karin magana da yawa mm. kenan yanzu nake gani shi alhaji nuhu mm. ina ganin wasu karin maganganu ga sanar a rubuce da ya amfana da su ba kamar ina so ba mu gudunmuwa daga ciki don mu ƙara samun wa'ansu da nan sai a koma ta wajen eh, kamar anan nan kenan malam nuhu wani yunkuri ne ku kuke a matsayin ku na masu shirya fina-finan hausa na ganin kun faɗaɗa shi wannan karin magana adalla har yanzu dai muna nan tare da zauren tattaunawar kuma a bayanansu na gaba sun taɓo batun habaici da kuma yadda wasu ke amfani da wannan salon maganar. Watakila a cikin shirye-shiryen ku kuke nan dai. To lalle mun gano cewa tun da mu Hausawa ne ɗari bisan ɗari mhm. wanda muna tutiya muna tunƙaho da cewa lalle mu Hausawa ne. So karin magana da habaici na magana wanda muka gada ga iyaye da kakanni eh, idan kana da ƙoƙari karin magana kwaya ɗaya in ka ɗauke shi ya baka senariyo na mm-hmm. film sukutun film za ka yi bisa kan karin magana guda ɗaya mm-hmm. so saboda haka hausa ce wadda bahaushe ya dunkule ta mm-hmm. amma in aka buɗe ta sai ka ga babban abu ne kuma wanda ke da matukar muhimmanci yanzu alal misali sai na zo na ga wata yarinya a wannan gidan mhm. ina wuciya ina ganin ta ina son ta har ya kai ina mata magana ina son ta kuma ta san ina so shikenan daga cikin wasu yan uwanta a a wala Allah yatta ce ko wala Allah kanwa wata ce ko kanwa ubanta ya danganta shikenan sai ina zuwa gidan nan sai su kowa ya sabu da ni daga cikin waɗannan uwayen nata wanda na zana ko kanwa ko kanwa ubanta ko yatta sai wata ta nuna mini tana so kamar ni take so mm. ni kuma ga wanda nake so zan iya ce mata ana ganin mabakaci amma aka sa ma gyandama ko jallo igiya da na faɗi wannan maganar a can da hausawa su sun sani shi mm. kenan sun raba kaya da ni mm. sun bar da wadda nake magana ana ganin mabakaci mm-hmm. amma ake ma gyandama igiya yau wato kaga <laughs> ana ganin ana ganin uwaye ne amma aka so <laughs> wani yake kwatanta cewa a da a karin magana ma idan an je zance sai kaga sarmayi ya ya eh, kasa wani sarmayi a karin eh, magana sosai eh. sosai sosai a karin magana ka san a da kamar yadda kakanni suke kwatanta muna yarinya ta kan iya zakuwa ta sa bala ta karin magana ko mm. ta sa bala ta wasan kwakwalwa mm. ma'ana abu ne da ta sani kuma da yawa watakila ba su san shi ba takan zakuwa musamman wannan dai a tarihin al'ada an fi samun shi a cikin al'ada ta buga hmm. wanda ake sa irin wannan kwalmala wanga ya zo a tambaye shi abu kaza haka bai sani bai ta yi bincike wanga ya zo a ta yi shi to kuma malam bahaushe shi kuma akwai karin magana da ake yi wanga ya zo ya yi wanga karin magana wanga ya zo ya yi wanga karin magana wanga ya zo ya yi karin magana sai an samu wanda ya gamsar da ita wannan yarinyar tafi amincewa da shi hmm. duka wannan an yi yayin shi sosai hmm. an yi lokaci amma to lokacin da hausar take hausa ba yanzu da hausa ta zama ta bokantu ba ta larabtu ba ta ingilisanci zancewa ko hmm. menene fahimta saboda ta zamanantu ta zamanantu ko ba gaskiya ba tunda yanzu kalmomi na al'ada na hausa na tuntun tun na can inje gambu idan kana amfani da su sai a ce kai ba bahaushe ba ne hmm. alhali kai ne tantagaryar bahaushen saboda yaran zamani abin da suka iske ana faɗa musamman mu hakikanin gaskiya ni ma'aikacin rediyo ne mhm. eh, mun taimaka sosai ga zamanantar da hausa mhm. ko da yake ba illa ba ne mhm. saboda ci gaban harshe ne amma abin da zamani ya zo ake tafiya da shi saboda an samu bakin kalmomi waɗanda babu su a cikin hausa dole a yi aro to amma ga gani yanzu misali hausawa sun tashi da azancinsu zan baka misali biyu kamar akwai wata yarinya a da in yarinya ta yi wasu shekaru ta kai budurwa muzalin budurwa mhm. tana jin kumya ta zo cikin jama'a an yi taro ne haka na biki mhm. mahaifiyarta ta ta yi za ta ji kumya ta zo ta ce mahaifiyarta kunya ta tafasa mm. mahaifiyarta ta zo ta yi talgi ka san ko ake cewa talgi ka rayu mm. arewa mm-hmm. to shine yanzu ta zo cikin jama'a cikin hikimar sai ta ce mamma wai ta tafasa ta tsohe ni sai uwa ta dibe ta ce haba allimma lokacin ɗauka tsaki mara ta yi talga ta hausa kina gaga <laughs> ma'ana kaga cikin hikima hmm. ta kwatanta mata tunda ita ta gaya ma uwar tukunya ta tafsa eh. shikenan sai ta ce ta diba a talla hmm. ka gane ko hmm. ta ɗauko garin da annan ta yi talgi shi ne kawai kai tsaye shi eh. kuma an ka aiki wata don cikin hikimar sai ta iske shi kuma mahaifi ne ya ba da huwa Eh, malku malku ne eh. wasu ce ganda wasu su ce langabu eh. ganda wala to shine da ya zo sai yake cewa baba tahiyar kanku ta tashi shi kuma uban sai ya dibi jama'a sai ya ji furu ya ce to ka je gida in ka je ya ce ji da gani nau tahihiya ta uwakku yar kokuwa ko ku ci kanku kaga da zamna ya rabe kai bai ta gida ba ji da gani idanu da kunnuwa na mahaifin ne mhm. ta ya ko kawahu ne eh. don ka arba mu yar kawahun ebogu eh aba uwat aba uwat eh kafafun yace eboguwa ko kenan haba kasa da wannan abin ga bayan an hida ma idanuwan da eh. kunnuwan su kuma a miƙa ma yara to mm. shine duka cikin hikima ce ta malam mm. Bahaushe ma'ana Bahaushe yana da hanyoyin shi na sadarwa mm. ka ne in yayi niyyar sirranta maka magana magana eh. kamar da ya shigo bisa yake iya yin su eh. don haka mutane wani lokaci kamar inda dibi ma'ilmantan da suke bincike sai ina ta mamaki in ce me yasa ba su bincike bisa kan abubuwan da ake hausa kamar yadda najeriya suke nan jamhuriyar niger sai in ga ba su damu ba da mm. alhali ilimi ne wanda hakikanin gaskiya kaga yau kamar ah, akwai abubuwan da in kace ba bature ya fasara maka shi ba zai fasuwa gare shi ba saboda mi kalmomi ne na al'ada yau idan ka ce ma barture ya fasara maka jarkaniya hakikanin gaskiya ka kawo shi matsala ka gane ko tunda da din dai ka san ko ne rouge to in kai fasara ka ce rouge sex ka gani hakikanin gaskiya bai da nasaba da abin da eh. shi kuma zagi ne amma haushe yake yi eh. ka gane ko mm. to don hakan ga kamata a ce malamanmu sun shiga cikin irin wannan abu saboda akwai hakikanin gaskiya kimiyya a cikin harshen hausa akwai ilimi cikin harshen hausa wanda ya kamata a ce hausa. Eh, nu misali kamar eh, idan muka ɗauki misali a shekarun baya mun san ana yi ma yara tatsiniya ta wannan hanya ne ake samun mm. eh, karin magana oh. yanzu da wuya ka iske katar inda ake ma yara tatsiniya sai a wasu gidajen rediyo aka tafi haka watakila ya kake tunanin makomar shi karin magana ko habaici watakila to kaga wannan gatana da kai magana mm. babban makaranta ce babban ma jami'a ce mhm. a wancan lokacin lokacin da babu babu gidan wasa babu talabijin mm. babu wane ne babu wane ne sannan kuma babu wani abu na ɗaukar hankali wa yaro a waje to ma'anar dai a takaice ma'anar ita ga tana tana haɗa hankalin yaro a wuri guda sannan kuma a tsaida shi wuri guda sannan kuma ya samu sauƙin ɗaukar tarbiyya a wuri guda da tarihi da al'adun shi na malam bahaushe gaba ɗaya yana samuwa sannan kuma yana samun fasaha fasaha da basira na iya magana da riƙe eh, eh, kalmomi da kuma eh, bunƙasa harshen shi daga cikin abin da ya shahi gatana hmm. don in ka duba daga cikin gatana akwai tsoro ban tsoro mhm. ko kuma tsoratar da mhm. yara akan sai ka an ce eh, eh, ga dodo nan mhm. kaga dodo suna ne da hausa amma in ka tara malaman jami'a na duniya ka ce mene ne wane ne dodo babu wanda zai ce maka kaza ne mm, amma eh, amma an kirkire shi ne saboda a tsoratar da yaro mm. a tsoratar da shi kuma daga ciki Eh, yana tarbiyyantar da eh, yaro saboda kaga ba zai zama to maragaici ba a cikin gari hmm. kamar bai da abin da yake yi ko kuma ɗaukar hankali ya zo shi ne ya haɗu da wasu wata ƙungiya ko kuma wasu yara a shiga ɓarnace-ɓarnace ko sace-sace ko kuma irin fasikanci wa ga 'yan mata hmm. to kaga duka waɗannan abubuwan ya tattaru abubuwa daya ne da yawa daga cikin abin da ya shahi gatana waɗanda suke tarbiyyantar da malam bahaushe mm. kuma ya taka rawa kusan in ce kashi sittin cikin ɗari na tarbiyyar malam bahaushe wato ma'ana dai barin ita tatsuniya ko gatana illa ce illa ce wanda daga cikin tarbiyya tarbiyya na malam bahaushe wanda mutum zai tashi ya zama mutum kamalalle wanda duk wanda ya ganshi zai sa albarka kuma ana nema a yi koyi da irin ka ga tana ta bada kashi 60 cikin ɗari. in aka ce an bashi ya ya yi asara ce kaga malam isu eh, kafin shigowar musulunci mhm. kadiba a madadin wa'azi gatana ce mm. zuwa ga malam bahaushe saboda a cikin gatana ko tatsiniya ko kandamin labari saboda akwai epope da ake kamar irin wadda su gyada seku suke yi mm. ka gane ana koya ma yaro jarumtaka ana kwadaitar da yaro akan son abu mm. ana kadaitar da yaro ga yin tausayi da abubuwa da dama ka gane ko waɗanda gatara take koya ma yaro kaga duk yaron da ya saurari gata na ɗan na farce mugun yaro mugun yaro ka gane ko ya ga jarumtaka a ciki kwancin wannan fim da naga ana sawa da yan benin suka kiriku kenan hmm. ah, kullum ina kallon shi kawai ce wannan ɗan na farce ne kawai an ka juye eh. ka gane ko duka waɗannan abubuwa ne waɗanda a kasarin yara mu waɗanda suka yi kamar zamani irin shekarunmu hmm. an taɓa musu gata na ɗan na farce kuma sun san da jarumtaka da tausaya ma uwa take koya musu hmm. da mahaifa gaba daya to yau da ya kasance babu su dole na ka gani tarbiyya ta canzu saboda yaro in ya tashi lokacin nan kaga kaka yaro ya san ce kaka a gare shi mm. kuma ya san menene dattizo saboda ya san makaranta ce da an ce mai wannan dattijo na ya san wurin da zai na ya kwaso ilimi ne wurin da zai na ya samo tarbiyya ce babu dan wanda wani shi yasa hake iske lokacin nan kaka ɗaya a anguwa tattara duka yara na anguwa mm-hmm. an ce mu ta gidan wancan ta yi muna gatana mm. kuma ba ta cewa kai tashi gidanku kai tashi gidanku a'a da wani da wani a'a duk yaran da suka so jikokinta ne to duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a ce yau an farfado da su an ingantar da su kamar yanzu misali jamhuriyar Nijar an fito da wani tsari da ake cewa na rarraye al'adu renaissance culture Najeriya mm. abubuwa ne da ya kamata a ce gwamnati ta zuba rutun kuɗi an farfado da su tunda akwai kwantarkin ba wai mm. babu su yanzu kaga ita wannan gatana din akwai wani bawan Allah mai kokari wanda yanzu ban san ina festival din ta kwana ba mm. wanda ake ce ma gatan gatan yawa na ne dan jihar dogon duce ne dan rijiyar samna ne yawa dan rijiyar samna ne ya kirkiri wani festival da ake ce ma gatan gatan duk shekara ake zuwa akalla na yi zuwa wajen wannan festival ya kai sau hudu to kaga a wannan lokacin ana tattaro duk abin da ya shahi duk wanda ya iya gatana ga hili ga mai doki to ka ma wata magana ita ma <laughs> <laughs> ga hili ga mai doki to ka gani ita kuma wannan gatanan nan eh, kamar yadda muka yi bayani akan tarbiyya da ilimi da take ba yara a wannan lokaci na ɗauke hankalinsu akan waje kaga yaro yanzu ɗan shekara daga shekara bakwai goma yanzu wa yaro ya samu liberté waje sai an nemo shi sai in ya zo cin abinci to a nan kaga tarbiyya ta canza madadin tarbiyya da gatana ke baka yanzu tarbiyyar waje ce hmm. maganganun da kake ji na waje na hirarrakin duniya na karya da gaskiya da cakuɗe da komai da komai kwaso shi za ka yi eh. duk abin da ka gani shi ne za ka yi amfani da shi um, mama ina ga bari mu kabala da kai uh, a matsayinku na matasa ta wacce hanya ku kuke ganin uh, watakila za a ƙara bunƙasa shi wannan kar magana eto eh eh, a matsayin mu na matasa mu ne yadda na gani a cikin ra'ayi na kwa mm. eh, yadda za a wannan a ci gaba mm-hmm. bisa kan harkar wannan karkarin magana mm. ko ta tsinniya gatana gatanan mm. ku da ake cewa to duka hanyoyi ne da ya zamanto hanyoyin tsohuwar hanyar da aka bari ita dole an koma saman ita tsohuwar hanya mm-hmm. wadda aka tashi a galgajiyance mm-hmm. cikin tsari na hausa mm-hmm. da muke ga wa'ansu jihohin cikin kasashenmu wani bangare kana gani ana aiki da irin wani abubuwa irin na baya wani bangare ya gani kuma an saki an yi sakin sakai na kashi ga abin da ya kamata <laughs> ita ma wata kalma ce eh, sosai eh, eh. sake sake kashi mm. ga abin da ya kamata a yi mm. a yi watsi da shi an maida shi sai an maida shi da yayi demo dai mm. sai duk abin da ka dauko tsohon abu a cikin tsare ka ji an ce a ah, wannan sai demo dai yanzu ka an bari yayin shi an bari yayin shi to wannan abubuwan duk su suka hita ko an ji kana kar magana sai a ce ai kai ba kauye ne ai ga ba kauye ne ko kuma kai baka da tsarin yan birni a ce ya je fassara <laughs> sakai sakai da kashi abu mai muhimmanci kana ganin shi ga hannunka kana mai ka dauko bashi ga sakaina <laughs> eh to kaga haka kake mata yi aika da eh. aika ga labaru eh. babu salula mm. mhm. amma ya gani labaran za a same shi daga wata jiha zuwa wata jiha ba tare da an sha wahala ba mm. ana aiki da masu Eh, transformer su wannan kin mota kwa mm. ana iya direba in ka je gari kaza ka ca wani ina wani a bar labarun wani mm. ga mai suna kaza a ce mishi kaza mm. to yanzu salula ce credit za ka sa to yanzu da abin da ya sauki ma wani an bashi labarin bai iya sa dala 20 ya yi kira ya ba labarin da maza maza ana jira to ka gani abubuwa ne duka da suka shahi eh rikon sa kai na kashi kwa kun bayan wannan <laughs> mu abin da muke so fi sabilla a gaya mu gabatan mu ko kuma suna wa'an suna sauraron mu saman kan yanda alhaji rejeto ya ce mm. fi sabila ya faɗi gaskiya mm. kuma ni ba yau ba ina jin sunan rejeto rejeto mm. cikin radiyoyika cikin tele ko nuhu dan mara duka da muna jin su tunda aktar ne na tsare-tsare na abubuwa da dama cikin ƙasar nan fi sabila suna taimakawa kuma suna kawo gudunmuwa ta yadda za a yi a ci gaba fi sabila su magabatan mu ya kamata da cewa harkar uh, maganar nan ta wajen karin magana mm-hmm. ya kamata fi sabila a sata a walwaɗo ta a tado ta abu ne mai amfanin kasa abu ne mai da zai kawo arzikin kasa saboda yau an ce akwai ta kwamfala da za a yi a duniya ta karin magana ko ta afirka mu ma na nijar muna da karhin mu to in ba mu da su irin wannan mutanen shahararru kina akwai ci baya na. wannan ne nake fatan Allah sa dai zamanto eh. an samu ci gaba sama haka ne Allah ya sa eh, ina ga lokaci ah, ah, ah, ina da wani sako eh, yanzu sakon da zan nake da shi akwai magana a dunkule kuma magana ce wadda bahaushe ke yi kuma a hausawan ma mm. sai wani dan hausa mm. yanzu alal misali sai in ce dan ban albal la'ibi su buhu in bun kumbun ta ba shi saba ke wan ban gashi birin kuma kibira mm. ba ne yanzu kaga me nace cewa dai dan Allah da annabi isu in za ku sake wannan shirin ku kira ni to hausa ce dan ban albal la'ibi su buhu in bu ku saba ku su saba ke wan ban gashi birin ku buke bura ba ne eh, to alaji eh, eh, cikin magana shi ya tana mun dan wani abu lokacin ina zandar kakin komo nan garin gari zama na ji hausa yadda ake yara suke juya hausa mm. eh. yanzu kamar yadda ya waɗannan mm. ni na huskanci na koyi wani abu guda daga cikinsu eh. kamar lissahi na hausa mm. kamar da za a ce ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma mm-hmm. yanzu abin da suke ni da na zama yahi da na karance shi abin nan ya ce ya ɗayu baku ku hu yalbi da shi koyi bakwas tara ta Mm. Eh, kamar yadda aka ɗayan ga buyan ga eh, eh, takallin takalma kalban baturi ya yi shi ba zai taro ba to ke na gani yanzu da kuka yi maganar nan ke na tuna da haka da gaske amma da muke zama a nan a cikin hausa ne kuma wannan kirgon a'a kamar ai ba haushe ɗaya ɗaya sai aka koma ya ɗa biyu ai kamar yuba ai juya ne a cikin ka gane yaɗa yuba yaɗa ɗin ai yaɗa kamar wasu na ganin shine kirgo na farko na malam bahaushe na malam bahaushe mm. ka gane ko mm. kafin a samu wanga ɗaya biyu uku hudu da mm. ake ganin kamar ya yi eh, sauki mm. ko kuma ana cewa daga larabci aka fito ko daga mm. ina aka haro ka gane ko ake ganin kamar haushe bahaushe a da haka yake kirgo kaga a takaice shi dai bahaushe ba a hida shi ragga ba ba a wada bai keya ka <laughs> kaman da ake cewa ba aikare ba aikare iya kwanci bai da gwada mashi abin ruwa <laughs> jama'a duka duka nan muka kawo karshen wannan shirin kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su akwai sule maje wanda aka fi sani suna rejeto marubucin littattafan hausa kana ɗan jarida ne akwai kuma nu dan maradi shugaban kungiyar masu shirya fina-finan hausa a jamhuriyar nijar sai kuma muhammad mustapha atte wanda muka gaida matsayin matashi a cikin wannan zauren madadinsu da nasiru tankari da sule mummuni barma wanda shi ma kawo gudumoshi a cikin wannan shirin ni yusuf abdullahi da na jagoranci shirin nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka. biyan kin ji hmm. dai abin da suka tattauna a wannan haka ne ni kin san ma abin da ma yake ban mamaki shine kin san matasa wasu sai su ranga daukar kamar bakan magana ma ai shi ma karin magana ne ba ce ina ganin gaba ya kamata mu tabo wasu batutuwa akwai wani ni na manta sunan shi a makon da ya gabata a amsoshin tambayar da muka karanto ya tabo batun wasu salon magana kin gane su guga zana duka duka haka ya lissafo su yana bambanta su da karin magana da muka tambaye su ne suka sani akan karin magana gaba ya kamata mu nemo masa na su yi mana bayani sosai akan irin waɗannan kowane salon magana shi ma a ɗauko shi yawa da kuma lokacin da ya kamata a yi amfani da wannan salon magana ba wai kawai haka nan ba kwarai da gaske wannan haka yake To a gaida Yusuf Abdullahi da tawagarsa masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin mu na yau Don haka za mu ta sa'aya a nan, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyar mu na yau Mr. Chan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. gaban su kwarai ba za su bare